Wannan muryoyin wasu yara kenan da suke tashe a birnin Kano. Da zarar an shiga goma ta tsakiya a watan Ramadana lokaci ne da ake yin tashe ma'ana a mafi yawan lokuta matasa kan canza shigarsu ta hanyar shafa wasu abubuwa a fuskokinsu da jikinsu suna shiga lunguna da saƙuna ana wasa na barkwanci inda ba sa dainawa har sai an basu su ɗan hatsi ko kuɗi a wasu lokutan ana dai fara tashe ne bayan an sha ruwa kuma akan je wasu majalisu ko gidaje don nuna wasu ɗabi'u marasa kyau ko masu kyau domin nusarwa ga matasa Akan haka ne muka zanta da wasu yara da muka tarar suna tashi ga kuma abin da suke cewa. Wani gidan in mun je a ba mu gero, dawa, masara ko alewa. Wani gidan ma har kuɗi ana ba mu, wani gidan kuma sai dai su ce mu yi hau. Gaskiya mun samu kuɗi, gaskiya ni kaina ba zan iya irga su ba. Baban mu muke ba ta aji. Dame-dame aka shafa a fuska? Example su ne su toka, su gawayi da dai sauransu. Gashi na ga an ɗora maka igiya mai igiyan ke nufi. Ni ne ɗan birin ni ne na cewa ni ne baƙin birin nan da ake faɗi taɓaɓɓe sai su ce taɓaɓɓe sai na ce ba gani ba sai su ƙara cewa taɓaɓɓe sai an ce a taɓa ni ma sai su ce sai na ce a taɓo tsiya sai su ce taɓaɓɓe sai na ce in taɓarɓare. A'a gaskiya kawai dai wannan abu ne ya sa muka yi haka. Sai wannan kawai shekaran ne muka fara muka ce mu ma bara mu gwada Abin nan ɗinmu bara mu gwada basirar mu gaskiya abun da ya bani sha'awa ni ne ina ganin a gidan talabishon haka ana nunuwa ana ɗaɗɗaukar su sai ni ma na ce to me zai ni da ƙannena na ce to me zai hana mu ma mu fara yi sai suka bani haɗin kai sai muka fara yi gaskiya muna da yawa za su kai kamar mutum takwas zuwa goma haka ai barin su ake su taru in suka taru sai a je a raba gaskiya ba ma shan wala sosai sabida da yamma muke yi sabida gaskiya baya yin gudu sosai daga nan ne muka garzaya mahangar addinin musulunci na ganin cewa shin tashe yana da kyau koko ya saba da addini Suna na muhammad nuhu muhammad husaini kuma na limanci a masallacin kafala na tukuntawa wata al'ada ce dangane da ƙasar hausa suka tashi da ita to amma mahanga ta addinin musulunci idan abu ya zo bai yi karo da addini ba to addini yana kyale mutane akan wannan al'ada ta su biyu same ta amma idan ya yi karo da addini to addini yakan musu kwaskwari masu ya gyara ya nuna masu cirgayen da za su tafi misali a ce maza ne kawai suke babu mata a ciki kuma ba wani maganganu na batsa a ciki wanda za a nuna cewar wannan ya fita a tsarin na al'adar bahaushe da kuma tsari na al'ada ta musulunci idan babu waɗannan magana ta batsa a ciki amma idan akwai batsa a ciki to za a iya gyara musu a nuna cewa ga yadda ya kamata su tafi sannan alhamdulillah in ka kalla yadda abubuwan suke tafiya za ka maza daban suke yi mata daban suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin madina ya tarar da ainihin wato madina mutanen madina mutane ne masu nishadi to ya kyale su akan waɗansu al'adarsu haka ya kyale su kuma waɗansu ya gyara musu kamar misali na abin da ake ce da shi azumin tasu'a da ashura wanda ya ji ya tarar suna yi to kuma ya tambaya me yasa dalilin suke sai ce ai muna yi ne saboda rana ne wanda Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna sannan kuma ya dilmir Fir'auna dan akai haka muke yin farin ciki akan wannan abu to da abin da ya shafi na abu wanda zai zama shi kawo nishadi haka in dai bai saba wa addinin musulunci ba to musulunci yakan kyare mutane su annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutanen habasha za su zo masallaci su danka yin wasa kamar na sallah ko kuma wanda ba na sallah ba to amma annabi sallallahu alaihi bai tsawar ba karshe ma ya zo ya dauki matarsa na Aisha a kafada ya ta kalle ta kalla ta kalla ta kalla har sai da ya tambaye ta ya kin koshi da kallon ta ce eh sannan suka tafi to kaga wannan al'ada ce to kuma annabi sallallahu alaihi gashi ya ga al'ada ce wata ba saba addinin musulunci ba da haka shi ma sai bai hana su ba kuma gashi har yazo ya nuna wa matarsa ta kalla kuma ya dora ta ma akan kafadarsa ta gama abu kallonta sannan suka abada to inda bai aka duba a ciyar waɗanda ake ganin cewar suna yi na batsa da abubuwa musamman 'yan zamanin yanzu za ga cewa na da akwai abubuwa na wanda ƙawatarwa za ka ga akwai abin sha'awa sosai a ciki to yanzu da yake in zamani ne ba su iya abubuwa na da ba to in aka kalli irin wannan to suka saba a cikin addinin musulunci to za a nuna musu to ga yadda ya kamata ku rinka yi to wannan shine dai a takaice to madalla baraka bashir dandalin VOA